inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tabbas dai mutuwar saratu gidado shahararriyar jarumar shirya fina hausa ya matsa mutu gagarumin girgiza al'umma duk da dai an riga da an san cewa kullum na zai za'ikatul maut hakika duk wani mai rai a duniya dole sai ya dangane mutuwa sai dai ku da shararren malamin addinin musulunci wato shek isa alifan tami ya mika taziya da kuma wasu jawabai gami da mutuwar shararriyar jarumar tare kuma da ƙara jan hankulan al'umma haka zalika dai kuma za mu ƙara jin wani shahararren malami shi ma dai daga jihar sokoto yayin da dai shi ma ya ji hankulan al'umma akan rasuwar da su da kuma kira ga yan uwanta da akan cewa duk wasu bidiyoyin nata da suke shafukan sada zumunta waɗanda aka yi abubuwan da ba su dace ba kamata a share su domin hakan shine abin da yan uwanta za su mata kuma kazalika idan aka mata tabbas an taimaka mata duk da dai an riga da an san cewa ba wani abubuwa take aikatawa na batanci kamar yadda yan tiktok kuma wasu yan matan suke aikatawa ba amma dai malamin ya ji hankali kan cewa akwai wasu abubuwa da take yi wanda tana nuna ne da wasa da zama a nishadantar wanda kuma ka'idar musulunci hakan ya saba ka'ida kawai gwara shi kare su hakan ne mafi a'ala masu sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin har karshe a kazalika dai kuma kamar yadda kuke kallon wa'annan hotuna shine yadda jagoran kwangwarikar kwankwasiya wato da tarabi musa kwankwaso tare da wasu yanfin da kuma wasu jigajigan 'yan siyasa a jihar kano su kai ta'aziyar su gidan marigayi ya sarata da su amma sauraro idan wannan shine farkon kamanin ziyara wannan ta tawo mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahoton za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka bayan dai mutuwar fitacciyar jarumar shirya fina-finan hausa wato saratu gyaɗaɗo wadda aka fi son da saratu da so malamai da dama sun ji hankula kuma tabbas zai mutuwar ta ya gagarumin ba al'umma mamaki tunda dai an riga da an san cewa kullum nafsin za'ikatul maut duk wani mere a duniya tabbas fas ya dandana mutuwa tabbas dai saratu da so ta yi mutuwar fuji'a mutuwar da a lokacin da aka sanar da al'umma ta mutane da dama dai sun nuna akan ma ba su yadda ba sai da suka tabbatar da cewa eh tabbas da gaske fa ta mutu sakamakon babu ciwo babu wani abu kuma lokacin da aka sanar da mutuwar nata ba bayyana kan cewa ta yi arzin ko kuma wani abun ba kwatsam kawai aka ce cewa Allah ya yi mata rasuwa sakamakon ana washe gari za ta rasu ba fi awanni ba da yin wani bidiyo na tsokana kan cewa ana dab da ganin wata kuma idan an gani za ta sanar da masoyanta da kuma magoya baya game da masu bibiyan shafukan ta. bayan ta kwanta ta yi sahur kwanciyar kenan da bata taso ba yayin da ta sanar da yaran gidanta kan cewa kada su tashe ta tun da yau jajibirin sallah ne gwayar ayi bacci kowa ya huta in so tun da gobe sallah za ta tashi da murnar sallah ashe dai wannan kwanciyar shine dai na karshe shahararren malamin addinin musulunci profe isa alifantami kamar yadda ya wallafa a shafinsa kan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kansar da gidaɗo wato daso Allah ya karbi kyakkyawan ayyukanta ya yafe kurakuranta Allah ya rama ga dukkan magabatanmu sannan ya kyautata namu baya nasu kamar yadda shahararren malamin addinin musulunci shak isa alifan ya wallafa a shafin na intanet wato na facebook gami da kuma ƙara jan hankulan al'umma da a guji duniya kuma kazalika mutum ya dinga sa a ransa cewa zai iya mutuwa koyo ko gobe mutum ya daina ganin cewa saboda bai da lafiya wai yana da isasshen lafiya da ringa tunanin cewa mara lafiya shine dai akan hanyar mutuwa sai ka zo ka duba mara lafiya kana ganin sa a hannun Allah kai kuma kafin ka dawo gida ma sai ga Allah ya ɗauki ranka haka zalika shi ma zai shahararren malamin nan profesa masu sokoto daga can jihar sokoto shi ma dai ya wallafa a shafin sa na facebook akan cewa sauke shafukan taso shine dai abu mafi alkhairi waɗanda 'yan wanta za su mata kuma tabbas za ta gagarumin jin daɗi duk tana can kamar yadda ya wallafa a sa kamar haka sauke shafukan taso wannan abu ne mai kyau a yada halayyar musulmi a bayan sa a shafa laifukansa gwargwadon iko ina ma ita ce da kanta ta shafe su don gudun irin wannan rana wannan babban darasi ne ga masu amfani da social media suna yin abin da zai ja musu zunubi mai gudana mu ji tsoron allah mu sani cewa gobe sauƙin zuwa ne da ita allah ya ji wannan bayar allah allah ya karɓi kyawawan ayyukanta ya kare ta daga sharrin abin da za a yada a bayanta allah ya gudanar da alheri da ayyukan lada a bayan mu kamar yadda Professor mansur sakwato ya wallafa akan cewa tabbas yada abubuwan mamaci ba karamin tashin hankali bane kamar yadda ya wallafa kan cewa yan uwanta iya abubuwan da za su yi mata kenan shine su yi kira ga al'umma da a sauke duk wani abubuwan shafukanta da ke kan social media ya ce cewa ina ma ita ce da kanta ta shafe su don gudun irin wannan rana domin mutum zai ci gaba da aikata abubuwa ne bai san ranar da zai mutu ba kuma idan ka zo ka mutu abin ya ci gaba da faruwa sa ake so a rayuwa mutum ya zamto mai aikata alkhairi kuma kazalika zauna kan turba ya zama duk abin da za ka rubuta ko kuma furtawa social media ka tabbatar da cewa ka tsaftace harcenka saboda gudun abin da zai je dawo domin ɗayan biyu ne ko ya zama saraka mai gudana kana samun lada ko kuma ya zama zunubi mai gudana domin idan ka mutu kabar baya da kura to fa tabbas wannan kuran shine dai zai ci gaba da bule ka cikin kabarin ka amma matsar idan ka mutu ka bar abubuwa masu kyau to kuma wannan alkhairin ne za su ci gaba da bibiyan ka sai dai kuma al'umma da dama dai sun fara cece ku ce akan cewa sauki shafukan taso wasu dai suna ganin cewa tabbas hakan shi ya dace wasu kuma suna ganin cewa ai tun da saratu da so ba wasu abubuwa take dawa na badala ko kuma nuna tsiraici ba wannan ai ba wani abu bane da dace cewa dole dole sai an sauke duk wasu abubukan shafukan ta tunda ba wani maganganun batsa take yi ko kuma a tana sa wasu kayan tsiraici kamar yadda wasu 'yan mata musamman ma a tiktok suke furtawa da kuma sanya wasu kaya ba masu da kuma malamai masana ilimi sun yi kira ga akan cewa ba sai lalle mutum yana zage-zage ko kuma yana sadda ga kuma yana nuna tsireci ba daga cikin furucin kalaman bakinsa mutum zai iya gudanar da ƙarya don ya sa al'umma nishadi cikin barkwanci to fa shi fa Allah babu ruwansa da kan cewa ka shirya ƙarya domin ka sa al'umma cikin barkwanci shi fa Allah babu ruwansa Allah zai maka hukunci ne da abin da ka aikata domin Allah ba ya turo mu wannan duniya bane mu zo mu yi wasa kuma kazalika idan ka duba da irin wasu bidiyoyin da su za a samu dai tana amfani da comedy saboda ita yar ce tana nishadantar al'umma kuma game da basu dariya shi yasa dai malamai suka ce wani abubuwan ma dai kuskure ne kyan samu dai a sauke su tunda idan aka basu babu wani amfani wasu daga cikin bidiyon na a sauke wanda kuma akwai hanyoyi na koyarwa wannan idan aka bari to tabbas an taimaka mata su kuma sauran a sauke su tunda barin su ma bai da wani amfani shi yasa dai wasu lokutan idan yan uwa suka mutu za ka samu idan suka samu yan uwa ma son zuciya za ka samu sun bar abubuwan su na social media musamman ma dai idan akwai wata fita ana samun wani inkum ana samun wasu kuɗaɗe sai ga an yi burus an ki sharewa to ba tabbas wannan ba daidai ba ne da dai fitaccen jaruma saratu da so yanzu haka bayan kafin allah ya karɓi rayuwarta ta yi ƙaurin suna gurin taimakawa al'umma musamman ma dai marayu kuma haka salika akwai yana da dama da ta tsara ta kan cewa shin kuɗaɗen da take siyawa marayu abinci da kayayyaki shin ba ta ake kuta ce a'a farko dai ita ce ta fara siya da kuɗinta kafin nan da al'umma suka tabbatar da cewa tallafa al'umma take yi ta ta buɗe account aka fara taimaka mata domin ci gaba da ciyar da marayu duk waɗanda suke bibiyan saratu da so a shafukanta za su iya ta akan cewa tabbas tana aikata abubuwan alkhairi gurin taimakawa marayu da kuma marasa ƙarfi tare da makwabtanta shi yasa dai wasu ke ganin cewa sauki abubuwan nata ai ba wani abubuwa bane na aibi wanda ta aikata wasu kuma suna ganin kawai cewa kawai kamata a sauke su idan ta yi ne da niyan Allah ya bata lada to fa Allah ya fi mu sani in kuma ta yi ne domin al'umma su gani a su gaba tallafi allahu subhanahu wata'ala ya allah ya ubangiji allah muna roƙonka allah ka gafarta wa sarata ki daɗo wato sarata da so allah ka jikanta allah ka haramce ta allah ka sa idan ta mutu ta zo allah ka sa mu cika da imani allah ka gafarta mana kurakuran mu allah ka jikan mu allah ka jikan yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiyar mu allah ka ba su lafiya allah ka ci gaba da ɗaura mu akan hanya madaidaici Allah ka cigaba daura mu kan tafarkin sunna Allah ka cigaba daura mu kan koyarwar fiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana imani da kwanciyar hankali Allah ka sa idan mutuwa za ta riske mu Allah ka sa mu cika da imani mu cika da kalmar la ilaha illallah Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan magabatan mu